Assalamu alaikum ‘yan class, wannan shine darasin na yau. Hausa, yau za mu yi darasin ba. Yau kwanan wata bakwai ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya. Yau za mu tashi a ba, be, bi, bo, bu. Ba, be, bi, bo, bu. Misali, a ba, be, bi, bo, bu. Za mu iya haɗa sunayen abubuwa da dama kamar haka: Za mu iya haɗa sunayen abubuwa da dama kamar haka. Misali, misali za mu rubuta Baba, mu rubuta shi ma kwanakin da baya da suka wuce, Baba. Baba ko? Za mu iya rubuta kuma Babu, Babu, Baba. sai kuma me baki baki sai me bebe bebe za mu iya rubuta biri biri sannan za mu iya rubuta bege bege so idan muka rubuta bege za mu iya rubuta bijimi bijimi zamu iya rubuta bokiti bokiti bijimi bokiti sannan zamu iya rubuta kuma biki biki sannan zamu iya rubuta kuma bobo duk ababe ababe bobo. aba bebi bobu duk za mu iya fitar da wa'innan abubuwan bobo sai me za mu iya fitar da buta buta haka ake rubuta buta buhu buhu sai bukka haka ake rubuta bukka sai me bori bori sai za mu iya rubuta biri da a ba bebi biyo so za mu koma ba bebi bi ɓoɓu ɓa haka ake rubuta ɓa mai kalmasa bi mai kalmasa kenan ɓa ɓe ɓi ɓoɓu ɓa ɓe ɓi ɓo ɓu misali a ɓa ɓe ɓi ɓo ɓu shi ma za mu iya haɗa sunayen abubuwa da dama kamar haka kamar yadda muka fitar da na ba be bi bo bu so za mu iya rubuta ɓara haka ake rubuta ɓara sai kun ɗan sa kalmar sannan ɓara ɓara sai ɓarna muna so mu rubuta ɓarna haka ake za mu rubuta ɓarna ɓarna sai ɓera ɓera haka ake rubuta ɓera sai ɓoyi ɓoyo ɓoyo ɓoyo ɓuntu ɓuntu ɓuntu ko sai me za mu rubuta bari mu gani abin da ya kamata mu rubuta ɓingire za mu iya rubuta ɓingire ɓingire sannan za mu iya fitar da riɓi riɓi riɓi sai mu fitar da ɓoyo ɓoye amen mun da ɓoyo ɓoye tinya ya ɓoye abu to ɓoye ɓoye ɓulɓul ɓulɓul sai shikenan misalan da za mu iya bayarwa da sauran abubuwa da dama suna nan so za mu tsaya nan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu kasance da zibaffa tv ku subscribe kuma ku danna ƙaran sanarwa da zarar na ɗaura sabon bidiyo